zirga-zirgar abubuwan hawa a babban kasuwar mu da lawal da ke cikin garin bauchi a nan haɗin kasuwa da tashar mota ya ba yara 'yan ƙasa da shekaru goma damar ɗaukar ɗawainiyar ayyuka na saye da sayarwa da kuma dakon haya a ka ko kuma turawa a wilbaro mustapha muhammad wani yaro da na samu ya fake dabaransa a wata bishiya saboda tsananin rana ya ce ayyuka kashi biyu dai yake yi a kowace rana domin biyan waɗanda suka ba shi hayar wannan baran. Ina tura lemo wani sa ina sa ayaba ina zama a nan a bakin kofar wanti eh, in na gama kuma ya kare in wani ya zo da kaya haka don ya ɗaukan kayan san shi kamar da shi sa ya sallame a matsayin dako a matsayin dako to da yamma ya gaje jiki a da yamma kan akwai gajiya mana idan kawai mun kwanta ni iso ba na ta <laughs> matsalolin tattalin arziki na fatara da talauci da wani zubin al'adu sun taimaka wajen jefa yara cikin mawuyacin halin da al'umma ke ci gaba da ci da guminsu wato ba tare da la'akari da yin haka ba alal misali tarbiyyar girmama iyaye ko kuma na gaba ya sa a wasu gidaje yara ne sun kutukum ke kan gaba wajen ɗaukar ɗawainiyar iyali kamar ɗebo ruwa da yin itace malam adamu abubakar jami'i a ƙungiyar kare haƙƙin muradun yara ta save the children uk ya ce akwai buƙatar iyaye su gane aiki na yara da safe in ya tashi yaron da bai kai shekara goma ba shi zai je ebo ruwan da za a ya cika randa ya cika wasu robobi wanda da mai gida da uwar gida da duk wanda yake gidan da shi za a yi girki a yi wanke-wanke kowa ya wanka a tsare karin haƙoƙin yara na duniya ba yadda za a yi yaron kawai ya je ya ɗauko itace dami biyu saboda za a dafa abinci a gida wani abin da ke ɗaura kai game da wannan batu na ci da guminin yara kamar yadda bincike ya nuna shine a galibin lokuta saboda tsananin matsi na rayuwa su kansu iyaye ba su san ma suna uzurawa 'ya'yan nasu ba a yayin da su kuma yaran ko da yake suna cikin hali na matsi ba yadda suka iya malam ali kobi wani uba ne ainihin abin da ya sa ma kaga yara suke talla yanzu wallahi yanzu in ka ga kayan kayan yarinya bai wuce na naira hamsin ko goma ba tana jira sai uwar sai ta jira an sayar ta ɗora miya a gidan tun dai shekarar 1989 ne najeriya ta shiga sahun ƙasashe sama da ɗari na duniya wajen amincewa da kundin kare haƙoƙin yara wato Convention of the Rights of the Child. Sai dai kuma tsarin wannan dokar da abubuwan da ta kunsa ya sa gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya na kafa-kafa wajen amincewa da ita. Hassan Suleiman na ƙungiyar Majalisar Yara a Najeriya na ganin mafi alheri shine amincewa da abubuwan da suka dace a wannan dokar, wato maimakon yin watsi da ita baki ɗaya. a nan mun san da cewa al'adar mu ne dole ne uba ya ce maka ka kai daidai kuma dole ne mu yi sa akwai abubuwan da zamu iya ce eh mun yadda a share su amma a bar wa'ansu wanda za a amfani da su Shau Saulawa sashen Hausa Faransa International daga Bauchi a Najeriya